Ya tambaye ni na yarda amma abun ne da kamar wuya domin baki ɗaya to kin ga ki natsu ki miƙa al'amarin ki ga Allah In sha Allahu za ki dace na gode. Ni ma haka ya kashe waya. Bin waya ne da ido kafin na saki murmushin jin daɗi ina gamawa na fita. Lokacin su mama sun gama ganin kayan da ya kawo min har da magani na. sai turaren jiki da na kaya murmushi ne sannan na ce mata yana da kirki sai hidima yake min kamar wasu saurayi da budurwa ai au Kina nufin babu soyayya a cikin tafiyar ku? Tab mama, yaushe zai yarda ya aure ni? Shi fa yana tare da ni ne domin ya taimaka min ba wai don yana so ba. Kawai mu ne da naku fahimtar amma babu. Shiru suka min kafin mama ta ce min ni kuwa sai na ga kamar akwai soyayya domin babu ba komai ba ne a cikin wannan kyautar sai kyautar masoya amma ban san irin naku soyayyar ba. Miƙewa na yi tare da barin faɗan don ba za su gane ba. Gaskiya dakta yarinya tana da abubuwan da ake buƙatar kowacce mace ta samu. Nutsuwa, hankali, uwa uba kunya da kamun kai. Ka ga yadda ta ƙi amsar kayan? Ga shi dariya take amma ta toshe domin sai nake ganin yarinyar kamar tana da wani abu na daban a ranta domin ba jin zata auri mai mata, in ji Dakta Nu'aim. A'a likita ba haka ba ne. Matuƙar jaruminmu ya shirya, tabbas samun soyayyar ta mai sauƙi ne kuma za ta amince. Kallonsa ya yi tare da mai da hankalin shi cokan a tuƙin da yake. Ba son ta nake ba, kawai ina tausayin ta ne nake ji kuma na kusan kammala mata aikinta zan daina zuwan mata. Leƙawa Adam ya yi tare da kallon shi. Dakta, ka ce ba ka son Tsuke fuska ya yi tare da ɗauke kai. Hakan ya sa suka zuba mishi ido. A ran Dr. Na'im ya ce Master of Pretend. Ya taɓe baki yana kallon gefen shi. Ƙarfe takwas ya musu a garin Gombe. Sun fara sauka, sun fara sauke Dr. Na'im a gida sannan shi kuma Adam ya sauke shi a gida kafin ya wuce gida. Tana zaune a falon ya dawo babu laifi yanzu zaman ba kamar da ba. Ta gaishe shi sannan ya wuce ko minti biyar na bai yi da wucewa ba. Wayar Dr. Na'im ta kira ta. Matar Dr. Na'im ta kira ta ke kin san inda siya mace da suka tafi? to wallahi zance suka tafi yola wurin budurwar shi mai suna Roman, ‘yar Fulanin Mubi. Zaro idanunta ta yi tare da cewa da gaske, a matuƙar sanye tare da tausayin kanta domin ta san duk yarinyar da ta haɗu da mijinta kuma ya kasance soyayyarsu ta yi ƙwari, tabbas sunanta Sori. Da haka ta nufi ɗakin shi daidai yana ɗaura domin ba ta ma kashe wayar ba sai da ta shiga ɗakin shi. Kalanta ya ga tana zub da ƙwalla tausayi ta bashi, amma ya zai yi. Ta kowa ya game da tare da riƙe suka zauna. Me yasa za ki min haka? Dukka duka yaushe muka yi auren da zaka ka ƙara wani? Ta faɗa cikin kuka mai matuƙar ban tausayi. Rungume ta yi tare da sumbatar goshinta baki ɗaya ya ta kukan ma. Sai aika mata yake da zazzafar soyayyar shi wanda ya ta kukan baki ɗaya. Sai da ya nutsu da ita sannan ya ɗauke ta suka wuce banɗaki. Ƙoƙarin shashantar da ita komi yake tun tana ƙoƙarin tunowa ta daina tuna komi sai shi da soyayyar shi. ya yi ƙoƙarin ɗauke mata hanyar tafiyar da ita zuwa Abuja. Sun yi kwanaki cikin soyayya kafin abin ya ciyo shi suka dawo Gombe ranar Asabar. Ya fito yana shiryawa sanye da jan fafura kal Kallon shi ta yi iyakar haduwa ya haɗu amma kuma baki ɗaya kishin sai sa ba ta kuma marmarin kallon shi ba. Ta ci gaba da abin da take yi zan tafi Yola. Allah ya kiyaye hanya ta faɗa tare da mikewa Za ta wuce ya riƙe ta me kuma. Ta tambaye shi tare da maida ta, Babu, amma na kamar kin ji babu daɗi. A'a, a'a, kin ga, gaya min. Kina gaya min baƙar magana ne? A'a, jin daɗi nake yi. Kina gaya min baƙar magana ne? Farar magana zan gaya maka kenan. Wai ya kike so na yi ne? Yarinyar da nake zuwa duba ta babu abin da yake tsakaninmu. Nadiya ni ta yi a ƙirji. Hayatuddin, kar ka raina hankali. Idan dai mace ce Ka ƙaro mana, ai ban hana ka ba, ko hana ka nai? Ko na hana ka ne? Ka auro uwarta idan za ka iya zama da su. Banza mara amana. Haka ta mishi rashin kunya tsaf ta bar shi wurin har tana cewa idan ka ga dama ka sake ni ban damu ba. Ta bar shi a wurin murmushi ya sakar mata tare da barin gida Yola. Duk da ina son zuwa Mubi amma baki ɗaya tunda ya ce min zai zo na kasa zuwa. Don haka na gama haɗa komi na tun kafin ya iso na gama komi har girki na mishi. Ƙarfe ɗaya na rana ya iso har falon mama ya shigo. wa hoton Hamma Babangida ido yayi kafin ya kalle ni. Meye sunan shi? Ya nuna min hoton Hamma Babangida. Hashim Aliyu Hashim Yero. Ɗauko min man zaitun ɗinki. Da sauri na miƙe tare da nufi ɗaki na ɗauko addu'o'i. Addu'o'i na samu yana yi yana gama abin da yake ya nufi inda hoton yake watsa mishi hoton tare da cewa fita. Wani idon hayaki ne ya fita daga hoton ya tashi sama. Kallo na ya sannan ya ce min kina son baban gida? ya yawo na ina kallon shi kafin na ce mishi me yasa ka tambaye ni? Saboda na san inda yake. Da sauri na leƙa bayan shi tare da cewa don Allah. Kura min ido yayi kafin ya ce min wallahi zai dawo da kanshi. Tun ranar da na fara ganin ki na fahimci kuna da blood related. Amma kuma ban sani ba ko akwai relationship mai ƙarfi haka haka ba. Sai da na ga ƙanin shi. to kar ka sake kowa ya san inda yake ka bar shi. Na faɗa a Sange me yasa? Ya tambaye ni ban sani ba sai dai ina tsoron kar wani abu ya shiga tsakanin mu ne. A'a zai dawo insha Allah. Ban san dalilin da ya sa na ƙi hakan ba. Kar ki bari ya dawo ya zauna a can. Kar ki bari ya dawo ya zauna a can. Kar ka bari ya dawo ya zauna a can. Na faɗa hankalina a tashe juyawa ya tare da cewa zo Bin shi ne ban san me yasa nake matuƙar tsoron dawowar Hamma baban gida ba. Sai dai kuma muna fita ya kira ya kura min ido zai dawo tabbas. Rufe bakina ne tare da ciyawa da sauri na dawo cikin gidan. Me yasa sai yanzu? Har na zauna na ji wayata tana kara shi na gani ɗauka ne tare da sakawa a kunne na zo kira ka ni. Shiga motar ne na zauna tare da fashewa da kuka. Me yasa ka ce zai dawo? Wasa nake miki. Juyawa ne na kuma fashewa da kuka tare da jin kamar zuciyata za ta buga. Haka muka isa wata mall sai da na share kwalla, sannan muka fita har cikin mall ɗin. Na kasa sakin jiki haka ya sa ni a gaba na yi ta kwasar kaya a daidai wani wurin turare muka haɗu da maid. Na kai hannu zan ɗauki wani turare kawai ya kai nashi kallon juna muka yi roman. Maid me ya kawo ki? Tare muke. Ya faɗa daga bayan shi. Juyawa ya tare da kallon shi like I'm nan fuskar fuskarka. In ji Dr. Hyatt murmushi ya na ce mishi Mayet in dimi. wa Dr. Hayat hannu yayi, kai ma fuskar ka ba bakuwa ba ce i eh. ‘Yan mata, kin gama mu je? Excuse me young man, ina son magana da Miss Yakub Yero. Ya gaba gabana. Waye shi? Ya tambaye ni. Shi ne likitan da yake du. Ki ce mishi fiancé ɗinki ne. Juyawa da ya tare da kallon shi malam, da ita nake. Ɗaga mishi hannu ya tare cewa a'a da ita nake. Kin san har yau akwai sadakina ko? Nawa ne na biya domin ya zama nawa? Ya faɗa wai kowane irin jahili ne. yadda ya tambayi Dr. Hayat babban jahili kuwa ai kai ne. Ya faɗa tare da takowa wurina tare da saka lahani shi a ƙuguna. Hannuna duka biyun na dafa kirjin shi tare da kallon fuskar shi. Zan tsaya a tare da ke zan tsaya a bayan ki. zan tsaya a gabanki zan tsaya miki har ƙarshen rayuwarki ba zan taɓa barin wannan kyakkyawan fuskar ya zubta ƙwallo ba kin fahimta mu je ya saka ni gaba tare da nufar hanyar wurin biyan kuɗi janyo rigar shi mai yadda yayi shi kuma a fusace juya tare da ɗauke shi da wawan naushi da durƙusawa mai yadda yayi wai me ya haka daga mutum har aljani duk wanda ya ce zai taɓa ki ya fara isowa gare ni kafin ya isa gare ki da ƙyar maka fita da ummi ya fusata Nema yake yi su yi faɗa ni kuma na ƙi yarda su yi faɗan domin kuka nake kamar wacce aka duka. Har ya dawo da ni gida sannan ya ce min na saba da ke sosai amma gashi wanda zaki aura zai dawo. Zan tafi Mubi na ga Alhaji Babba. Na gode na ce tare da bin motar shi shi kuma daga nan ya wuce Mubi. Ƙarfe shida na yamma ya isa bayan ya musu hidima sosai zai dawo amma Alhaji Babba yana shi dawowa. Bayan sun ci abincin dare tare da Alhaji Muhammad, suna hira Alhaji Babba ya ce musu Malam Hayati din shin kana buƙatar ƙara aure ne? Hmm, duk da dai ban jima da auren ba amma duk wacce aka bani zan amsa. Ya faɗa cikin jin kunya, to ga amini na nan, ya zama shaida na baka auren Roman. Da wani irin sauri ya kalle su, aya haka, imana. ka ki amsar komi na sadaka shi yasa ne tunanin baka ita domin na ga tunda kuka haɗu ba a samun matsalar komi sai ka sai nutsuwar ma da yarinyar ta samu don haka na baka ita wani irin tashin hankali yake ji dangane da bashi ita da aka yi wani irin farin ciki yake amma kuma ya rasa me yake ji akan haka godiya yayi tare da jin wani masifaffen sanyi a ran shi lallai Alhaji babba ka iya kyauta to na ari bakin shi na mishi godiya har suka watse Dr. bai daina jin damuwa da ƙunci ba ranar dare da rana dare ya raya yana raya shi washe gari da asuba alhaji ba ya gabatar da abin da ya yanke kowa ya yi farin ciki bayan sun fito ya musu sallama tare da ɗaukar hanyar gombe da damuwa mai tarin yawa Ƙarfe biyu na rana ya isa bai tsaya a ko'ina ba sai masallaci. Ya sa aka kira gida ya saka shi a gaba. Ya fara aikin shi. Bai sha wahala ba sai gashi aljanun da suka danne tunanin shi sun fara magana. Cikin ikon Allah ya raba shi da aljanin sai da ya barci na tsawon awa uku masu kyau kafin ya farka lokacin ana kiran sallar magriba. Kallon juna da ta yayi sannan ya ce mishi, Ina wani gari ne nan? Waye kai? Me ya kawo ni nan? Ina Ummi woman Ka sallah sai mu karasa cikin gidan. Daga nan ka ji me ya faru. Kamar zai yi kuka haka ya wuce masallaci bayan an yi sallar magriba. Ya sauke sallar la'asar da yake kan shi sannan suka nufi cikin gida amma sai bayan isha'i kasa cin abinci yana kallon Dr. Hayat yana jin wani abu a ran shi waye kai Hayatuddin Abdulwahab Adam Madibo kana cikin estate ɗin Madibo estate shekara biyar da suka wuce. Shekara biyar da suka wuce shiru ya tare da kallon mahaifin shi da suke ta samun matsala da Ummi. Abba ni ban ga wani abin tashin hankali ba kuma idan ka duba abin taimakawa al'umma ne ka yi min shiru ya daka mishi tsawa ganin haka Dakta Hayat ya fita daga cikin gidan inda ya ɗauki motar shi ya nufi cikin gari hira a can ya dare a hanyar dawowar shi ne ya hango Babangida yana ihu da birgima shi ne ya tsaya tare da taimakon shi domin karon farko yana ganin shi ya hango aljanu suna bibiyar shi shi ne ya taimaka mishi bayan yi mishi addu'o'i ya saka shi a motar shi duk da mahaifin shi ya mishi iyaka da hidimar aljanu baki ɗaya ya mishi babban iyakar da sai dai madube sai da Maduba ya mishi faɗa tun daga lokacin kaji Adam madubu ya ɗauko Malam Umaru yana duba Babangida domin kuwa sun yi haka ne domin Dr. Hayat ya nutsu akan karatun shi. Haka ya tafi karatun shi domin kuwa ba dan haka ba ba zai taɓa karatun shi ba. Sannan ya gaya mishi yadda suke suka zauna har lokacin da ya mishi aikin shi. Dawowa labari. zaka iya tafiya duk lokacin da ya maka. Tunda lafiya ce kuma ka samu amma daga kai har ita Ruman kun yi sakaci da addu'a sosai. Na tuna, na tura Na tuna karamcin da ka min, na gode sosai Allah ya bani hanyar da zan taimaka maka. Ya faɗa in ji gida babu komai in ji Dr. Hayat. Kasa magana ya can ya kalle shi don Allah Ruman ta yi aure. A sanye ya kalle shi a tana nan alhamdulillah. Wani irin tausayin kansa ne ya cika mishi zuciya daga nan ya mishi sallama. Kasa sukuni na yi domin tun da ya gaya min baban gida yana nan na ji hankali na ya tashi tare da jin kamar karya ya dawo haka na zauna sukuku domin lokaci guda zazzaɓi ya saukar min ga wani irin faɗuwar gaba kai ko tuna sunan shi ne sai na ji kamar zuciyata za ta buga tun babu wanda ya fahimta ya suka fahimci a ruɗe nake babu wanda ya damu da halin da nake ciki ƙarshe sai fita ne daga gidan na kira inna ina rusa mata kuka me ke faruwa ne ki kaya min me ke faruwa Ta kuma tambaya ta Inna ya ce min Hamma Babangida yana nan tare da shi Inna kuma na san idan ya dawo ba zai haƙura da neman aure na ba. Shi ne kike kuka? Ku yi addu'a Allah ya zaɓa miki mafi alkhairi. Shi ne za ki kama kuka? Kar na kuma jin kin yi kuka a kan haka. Raina zai ɓaci. Hadiye kukan na yi tare da shi wato. Allah ya yi miki albarka amin ya Allah. Haka dai ta rarrashi ne har na shiru sannan muka shiga wani hirar na daban. A nan take gaya mu ai Alhaji Babba ya riga da ya zartar da hukunci domin ya ba da ni ga Amma Hayat. Na yi farin ciki amma kuma ban ji hakan ba ni jin hakan zai yiwu. Baki ce komi ba ta tambaye ni inna Amma Hashim ne fa zai dawo kina tsammanin za su ɗauke ni ne su bawa bare bayan ga na gida inna tsakanin mu babu wata soyayya amma na faɗa ta a raunane domin kuka nake sanyi ƙwallon yana zubar mun kuka kike ruman a'a inna kawai abun ne da tashin hankali Hamma Hayat ne ya tsaya, ya kuma saka idanu a kan matsalar da ta dame ni, inda kulawar shi ta yi yawa a gare ni kuma na san ba za su iya cewa kuma na san za su iya cewa na gida bai goshi ba, ba za a bawa dawa ba. Ina ki fahimci yadda ne rayuwa a baya. Idan zan yi dariya mai tsawo ne bayan zuwan shi, alƙawarin Alhaji Babba alƙawari Alhaji Babba ya ɗauka iyayen Hamma Babangida sun riƙe ni ne da fatan zai dawo ta sanadina. Yau kuma ga shi ta sanadin jinya ta zai dawo. Shi kenan. Na ja na ina shekaru kuka ki kwantar da hankalinki. Insha Allahu Ubangiji yana ji kuma yana ganin mu. Insha Allahu zan zai kawo miki mafita. Ta gaya min. Babu komi na faɗa. Kafin na ce mata shi kenan. Ki gaida min da din Zai ji insha Allah. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci da kasancewa tare da ni Maman.